ga yadda abubuwa suka kasance ni kuma abin da nake gani kin ga bai kamata mai ta faman zuwa in zo yau in zo gobe in zo jibi in zo gata ba saboda haka yanzu ya kika gani domin ni fa na farga na gama shirin komai kawai so nake in ji wato amsaki in ji kuma wato yadda kika tsaye to ko shi kenan kuma sai gabatar da abin zan gabatar yaya to ni dama ai nake jira Yawwa! saboda ka san shi auren bazora ba wani ɗaukar lokaci ake a daɗe ba eh gaskiya ne dama ni kai nake jira in ji kayan magana kuma tun da ka faɗa haka eh ga ai ba matsala yabwa to ai shikenan ai dole abin ya fa eh. domin na karance ka ba ka san shawara kai daɗe a asibitin da aka ce a kafu ɗin safa babu kuɗin safa aka ce a kawo kuɗin jiri babu kuɗin jiri aka ce a kawo kuɗin ruwa babu eh. kuɗin ruwa aka ce a kawo kuɗin gado babu kuɗin gado dan kai daɗe da nananci shi ne ce da Allah da Adami ah. ka taimaka mini ko albashin wata uku dai a bada dauta ɗaya manaja ko albashin rabin wata in ka ga na baka to da abin da ka ga dama ka daga yadda kuma zan gurin ka ba gurin wa nan abin da nake so na nuna ma ka taimaka mini na karanci cewar ka gaji da aikin nan ni ba san yin aikin kake to da daɗe me zai yi uba a gida da ba ban ba ka gaji da aiki ba ya za ka zo ka zauna a ofishina kana nema na da husuma dan wanda nema na da husuma me ka husuma kuma ranka an ga miki yanzu har suna kammala karatu na gabaki ɗaya sannan za a ɗaura aure, kuma sai da tabbatar da hakan sannan ma na gaya lalle yaya sosai sai kin kammala karatu ki sa daura miki aure ko yace ya kino yin komai yana da kuɗi fa sosai ya akwai kuɗi to yanzu yadda za a yi bara malam ya dawo sai a gaya mana a sanar masa da komai ko ba gaskiya ba ko an ɗin koyi ba to shi ma me zai ce ai na ma matsalan kuɗi ne kuma to tun da yanzu an samu ma ai babu abin da zai ce <laughs> a kuɗi ba a mu da kuɗin <laughs> akwai wallahi yana da kuɗi in gaya miki umar. to shi ke da Allah ya ba mu sa'a to shi ke kuma da ya ƙara zawo zai kuma zuwa zan kawo shi kuma <laughs> yana da kyau abin ya fa eh. domin na karance ka ba ka san shawara kai daɗe a asibitin da aka ce a kawo kuɗin safa babu kuɗin safa aka ce a kawo kuɗin jini babu kuɗin jini aka ce a kawo a kuɗin ruwa babu eh. kuɗin ruwa aka ce a kawo kuɗin gado babu kuɗin gado kai daɗe da ne zan shi ne na ce da Allah da Adamu ah, ka taimaka mini ko albashin wata uku dai a bada dauta ɗaya. Manaja, ko albashin rabin wata in ka ga na baka to da abin da kaga dama ka na kai da kuma zan gurin ka ba gurin wa da abin da nake so na nuna ma ka taimaka mini na karanci cewar ka gaji da aikin nan. Ni? Ba san yin aikin kake. To da dai me zai yi uba aiki da ba. Ban ba ka gaji da aiki ba. Ya za ka zo ka zauna a na kana nema na da husuma. Dan wannan nema na da husuma. Me ka husuma kuma da dai

wato ita rayuwar duniya da kake gani eh. kowa iya sa kula gwargwadon yadda kansa zai dauka eh, saboda haka idan za ka yi aure ko kuma kayan aure to san samu ka tanadi abin da za ku rinka ci da kai da bai ɗakin ka ko da ƴaƴanka ka eh, ka lokacin da Allah ya ta samu juna biyu har ta sauki kuma na gaya ma na ce sautari zan baka hutu ba zan neme ka ba sai bayan haihuwar mai ɗakin ka da kwana arba'in saboda haka manaja na dakatar da ba zan sake neman ka ba sai bayan haihuwar mai ɗakin ka da kwana arba'in ko sannan zan neme shi kan aiki ba haka yake ba suka ke ka zage-zage ran da idan ne ba haka yana Na na gaya ma. Saboda haka ka haɗa 'yan karanka ka ranar da duk na neme ka ka ah! lamarin duniya ka bi ta asali kuma idan ka ga wani sabon abu ya shigo gidanka to kai kokari kai bincike ko ka dakatar da shi ko kuma kai kokarin ya zo alheri a gidanka wani abin da yake faruwa ai ba na son ai mun fafa ko ai mun baba na daka gemu na waje eh, ina ji ina gani a zo a cini da yaki har cikin gida ka fito kurukuru ma ka gaya amma na san kake yi zan fito kurukuru miki din ba ranki nake alhaji da yake zuwa gun zainab idan mutumin nan da gaske yake ya kamata fa yi magana ta gaske hey ni ban ga amfanin wannan zancen ba a zo yau a zo gobe idan haka ne ya zo a daura musu aure da ita zainab ta tare a dakin sa ina roƙon masa ke roƙi izini a gurin ya bar yarinya na kuma ci gaba da karatu suna dakin sa ai ya fi kai waye ba zo da jaka hmm, hankali na zai fi kwanciya an aka yi haka A'a, ma ba zai ya za a ce yarinya ba za a bata karatu ba tun tana zuwa a ce sai an mata aure an kai ta gidan miji sanar ci gaba da karatu haba malam dan Allah dan Allah ya kamata duk abin da yake faruwa da ka dinga gani saboda ana kalifa jiki ba shi bai kamun shaddan nan fa ki ba zai masa ta kamun bana sam kai sai canja da ni da ƴan ta da kai ma canja a a a a taba kamun sutura amma yana ba ku kuɗi kin taba gani ya bani kuɗi kin taba gani na na karɓi naira sa ko na ci kwaban sa kin taba gani ni ba kuɗi ba ne a na gaba kina min wani zancen yayyayi amma ai ranan ai amma ai ranan ka ci da nama abincin ranan ba da nama ka ci ba na cika maka nama a cikin kwano ka cika koshi a abinci me kike nufi naman da kika bani da bakin kika ce wannan sauka bane kudin sa ne ko ka kawo wannan dan wannan ka kawo ne dai wannan rana ɗayan haka aka yi amma dai ka a na shirki nama. an gama ke wai ke ke bar kawai me kike me kike namke ne me kike namke ne shirki ya take so yarinya fatan ta mutu ko ya huta kamar to ban gane ko ya huta ba saboda ke ba ke ka haife ta ba shi ne kike kike cewa yarinya ta mutu kowa ya huta wace maka ce wannan to ai mai gida idan ta mutum ba wanda zai huta ba kai ne zaka huta kamar yana zai huta to kai saboda ba kai ka haife ta ba shi yasa furka ba yarinya tana son yaro yana son ta ka hana furka ana ruwa gudu ba magana wani wani wani magana wani duk wai saman da suke garin nan duk saman da suke garin nan dole sai wannan yaron dole duk wani wani wanda ke so za ku mutane wata irin magana me wani wanda ke so to yanzu dai a gaskiya mai gida a gaskiya mai gida ni na gaji da wannan al'amarin ni fa idan baka gaya min dalili ba akan wannan ko zan iya kai ka gurin mai gari yarinya tana son yaro ka hana ta ga ta tana shi tana nema ta bace mana me ka magana wani kara a ciki ya ana magana a cikin da zai sake magana wani wai kara wajen mai gari saboda me to abin ne na rasa yadda zan masa na ga kun Allah ku har abada ke ku ba hankali garin ku wallahi tallahi wannan yaron fa da kike gani abin da yasa ni ba zan yi dafa in aura mashi dan uwana ba, a ba shi wannan yarinya ba. akwai lokacin da wato Khadija kin ga yadda abubuwa suka kasance ni kuma abin da nake gani kin ga bai kamata mai ta faman zuwa in zo yau in zo gobe in zo jibi zo gata ba saboda haka yanzu ya kika gani domin ni fa na farka na gama shirin komai kawai so nake in ji wato amsaki in ji kuma wato yadda ki kai tsaye to ko shi kenan kuma sai in gabatar da zan gabata yaya to ni da ma ai kai nake jira yabba saboda ka san shi auren bazora ba wani ɗaukar lokaci ake a daɗe ba eh gaskiya ne amma ni kai nake jira in ji kayan magana kuma tunda ka faɗa eh. ka kaga ai ba matsala yabba to ai shi kenan to ni yanzu zan miki dan wancan baya da yar kaɗan kin san ku zaura ba zai yana ce ce da ku me da me kuke bukata ba ko ba haka ba sai dai ɗin kuɗi in baki da abin da yake so kika sani ke zaki saya ko kamar nawa ya kamata in bayar amma dai a duba idan eh, kar ki kwaso da yawa kin san lamarin yadda yake idan ka bada dubu talatin talatin zan baki tafiya eh zan baki talatin da biyar a ah, ku tana kamar haba to Allah nuna Khadija dama cin raɓa-raɓan da nake ne kada ya aure hamsin to kin ga sun kara miki biyar ba talatin eh yawa to shikenan shikenan wannan da sauki ne yaya ba wata matsala in banda wannan in na bata wannan shikenan kawai sai dai magana sadaki ba matsala ba ka ba wannan wannan wannan za ta tafi da ki gaskiya da wato za a je da ki na ji daɗin wannan bayanin da ki kuma na gode kwarai

Allah shi baka zuwa. Ya haji ya haji ya haji. Na sai aka ce wai ga kanan amma ba aiki tashi. Wallahi bulo ne ma ya kare ga ya shi da an kawo. nan ya dagawa. Wallahi to Allah ya sanya alheri. Yanzu ma eh. bandar ne baya jin daɗi ta jika ta kama shi. Bandar. Eh wallahi yana nan a kwance amai da gudawa. To to shi da nazo nake dan masa da cediya da rubeja da ganyen da eh, goba da gwanda. Eh aje a dafa ya dan turare ya sha. gaskiya wallahi ni aiki na ya bashi awa aiki ai duk wanda yazo sai magana ai duk wanda yazo ya duba aikin nan sai ya ma sai yayi magana wallahi kuma an samu bulo mai kwari an samu magini wanda ya iya fitarwa da Allah daki biyu ga tsakar gida wanda ce da shago a aiki yake wallahi Allah kuma kaga an samu waje mai kwari ma sai ai gurin tsandarwi ne to wallahi yayi kyau Allah ya muna rola bashi lafiya. Amin amin. Wallahi na nan a kwance dare a hannun Allah. To shi tuya labarin A labarin gari wallahi alhamdulillah. Bana biyu wato nake saya da shi dama kai zan nema in shawara da kai. Ka ce in zauna. Wato gona ce na gani amma na san zai zan za mu shawara. To ya haji. To yanzu ya ka sake sayan wannan gona ka sake kusantar mu. Hmm. wallahi Allah kai amma fa mun ji daɗi wallahi ka kasa kucantar mu ai muna yaba ma mun ji daɗin zama da kai ya haji Allahu akbar ya baka sani ba ai shi shakuwa ma tukunna ko yo aure ba zan aure ba zan ah, ah, kai kai kai kai kai <laughs> eh amma na ji daɗin wannan magana ai akwai yarinya bazawara Khadija ah. tana nan yarinya nan ta shekara ta nawa na shekara hudu ne ko shekara ta hudu zuwa biyar da da zawarci eh da gaske ita ce ta wajen eh. gidan musu tuji kenan a'a ba wannan ba ba ta wajen su ba ta gidan samun tuji ba ba ita ba oh, eh, tana nan kaya eh. wanda ta aka sa danga ita oh, kai <laughs> ya ce in na aure Hadiza kuma sannan ga gona na saya ai shike ni kuma zama kama ne gaskiya kun dace ko ba haka ba wallahi kun dace da ita to alhamdulillah mar ita ke jiran alhamdulillah ta ku ta zo daya to shitu na'am magana gonan nan eh in ka gangara nan eh. wajen wajen wajen kwarin kaya din can eh na gane ba gona tana yamma da kwarin kaya eh akwai mana ita ce oh, ita ce ita ce kai ya ya <laughs> kai min waya ka gani to shi ka iya kata in sai mu magana to idan na je zan iya kata zan sa ma alamu sai kai sai ka zo ka magana eh to shi kenan to shi kenan ya kenan ba wannan kuma kadeji eh ka amma Allah hadiza ce Allah ya dade mu za ya haji ya haji ya haji sai na ganka Allah bari zaman amin amin shi kuma wani albashi lafiya amma mun zan ga wa. Ya mutan gidan. lafiya ce ta kayi. Gani na yi bai kamata a ci ana wani abu ba tare da nasa sa baki ba. Gaskiya kasancewa kin ga iyayenki mutanen kirki ne mun zauna da su lafiya. Sukan ce mu mu bari mu bari kuma duk wani abu da suka zai cuce mu to za su hana to ni ma saboda haka na ga bai dace na zuba ido ga abin da zai cuce ki ba na kyale saboda ne haka wallahi ban yi adalci ba a matsayin da yanki suka dauke ni ni ma kamar dan su wallahi shi yasa malam shehu ba wajen keke zuwa ba malam shehu na a kwarai kuwa to wani abu ne ya faru to wallahi tun wuri wannan mutumin da yake ganin sa wallahi kamata ki cire shi daga zuciyarki domin dan cirani ne kuma su al'adar su idan suka zo suka auri mace tana wa ɗaya biyu ta kakare musu to za su sake ta ba za ki sake ganin su ba idan a nan garin suke to tana kaka za ki neme su ki rasa idan kuma sun ɗauke ki sun kai ki can garin su ne to nan ma idan ta kakare musu za ki neme su ki rasa kuma irin wannan akwai uku ta faru a kai kin gani akwai mai jidda bindi akwai hadiza akwai fulani duk ta faru gashi na da na sani kike to saboda haka ni ma bai dace zuba miki ido ba wallahi Allah saboda ni haka ban yi adalci ba wallahi shi na ji na gode kuma zan yi tunani akan tunda mun yi handin oba da shi sabon manaja masanin sirrin makamar ai eh, masanin sirrin makamar ai haka haka ne to maganar haƙƙin tsofaffin ma'aikata waɗanda suke bin albashinsu ko a shi ne shine su ma ya kamata mu yi handin oba da su ya zama tun da a ƙarƙashi na suke ba ni da wani haƙƙi da ke da su ya kamata a bani haƙƙin su ba su to maganar tsofaffin ma'aikata da aka sallama ba abin da ya shafe ka da haƙƙin ba ruwanka a cikin zancen eh ka yi magana a kan kanka ba ruwanka a ciki ya ke to sai maganar na wanda na daɗe ina binka ya kamata tun da manya hannun ba ya kamata a sallame ni ba za a ba ka je ka ɗau mataki ka san me da ya kai tsaya ne gun magaji zai ranta min ɗari kuma sai ka banda a nan gudanar ka san ina ya ce min ma ba kuɗin sai mun talabi na samun abunsa shi sabon manaja masanin sirrin makamar aiki masanin sirrin makamar aiki haka ne to maganar haƙƙin tsofaffin ma'aikata waɗanda suke bin albashinsu ko a shi ne su ma ya kamata mai handin oba da su ya zamanto tun da a ƙarƙashi na suke ba ni da wani haƙƙin da ta ya kamata a bani haƙƙin su ba to maganar tsofaffin ma'aikata da aka sallama ba abin da ya shafe ka da haƙƙi ba ruwanka a cikin zancen ne eh, ka yi magana a kan kanka ba ruwanka a ciki eh eh shike to sai maganar na wanda na daɗe ina ka ya kamata tun da manyan ko ba ya kamata a sallame ni ba za a ba ka je ka dan mataki ka san me me kai tsaya ne gun magaji zai ranta min ɗari kuma sai ka bin da nan guraren ka san ina ya ce min ma ba kuɗin sai mu biyu na samun abunsa daga nan a ce ba rai dubu wannan zauna ka ina ina ina gajiya ka ga malam yau ba wata gaskiya ka a'a Khadija kenan <laughs> wato yau ana jin nishadi kenan shi yasa kike fito ma ko tabarma to ai ba zama na gobe to to to ya aka yi ni ina zaune aka ce da ni an turuwa kin turuwa rokin ce lalle in zo kina san gari na na ce ai kiran ki ba zan kasa a gwiwa ba garanta su a guje ya aka yi mm, dama na ce ka zo ne da ina so in sanar maka auren nan fa an fasa shi Auren <laughs> Allahu akbar. Wato irin wasan na na na na amarya da ango kenan aka fara mutum daga waje. Hadiza kenan. To ya aka yi ne? Sai ki mun bayani ai. Idan wani abu ne kike ganin ya kamata in kara miki a cikin abin da na bayar. A shi kenan sai ki mun bayani ko in kara wani abu ne? Wallahi to me zai gagara? Ni ba na bukatar komai. Kawai dai ni zan tuttukan da nake ji a gari ne da wani ya ci wani ya ce kawai naga ya kamata a kura da auren nan Zan tuka wani iri ne eh ma ba ce ba mutane suna ta cewa kai dan cirani ne za ka iya auren nan ma ka gudu ka banni ina zuwa ina zuwa hadiza ba magana wai dan cirani ba dan cirani wannan an ce dan cirani wani laifi aka yi aka ce mu kimbe. kin gani dai ba barawo bane ni ba dan sane bane ni ba dan fashi bane to kuma menene wata wani abu nan wata wani tuka a gaya miki saboda Allah wai tsaya ma tukuna shin ba ma wai duk ma wani abin tukuna wani shidan ne ma tukuna ya zagayo gaya miki tukuna ni shi nake so ni shitu ne ya gaya mu shitu mm. shitu shitu ba to eh na yadda duniya ba gaskiya shitin da muke gaisuwar arziki da shi shine zagayo yake gaya miki cewa wani menene menene to to to to to to to naji naji shitin ya zo ya miki wannan bayanin amma ne wanda ke so in sani tukuna ke yanzu me me kika gani tukuna akan al'amarin nan ni ne kawai ra'ayina ina ga kawai a hakura don ni na haƙura ma don ni kawai ma ka ga tafiya Hadiza Hadiza ye eh babu shakka babu shakka wallahi sai na sa kafa wani da shi mutumin da muke gaisu arziki da shi mai tsare wani mutumin yana mahauka har da zan zo ma na zo neman aure an gama komi kurin kaza kai ka zo kurin to dan dan shi dan shi ne mutum bane dan shi ne mutum bane wai hadu wani wani wai zan gudu ban na gida aka ce kana nema eh wannan sai na ce a to ba zan yi kasa abu ba garin zo in ji dalilin nema da mun neman ba nema bane ba to saboda na zaman da muka da kai a garin zaman lafiya ne zaman tare mun gaja tare da kai a garin nan gaskiya na ji yarinya da kake nema Khadija bazawarin mm. nan na ji an yi munafunce munafunce mm. kan a auren nan naku wanda yake so in share ma waye da dan wata Fatima Allah sarki iso Allah ya daidaita ku da ku daidaita sai a haɗa nan tare ba daɗewa mun Allah ya to wato babba da farko dai ne zan fara wato yi muku godiya bisa da kuka fahimce ni ko muke zaune da ku lafiya kuka fahimci kuma irin ɗabi'una da halaye na wannan na gode muku kwarai da gaske kuma shi maganar aure na ita wannan ba zaura karje samu ba wato sila ce domin duk abin da wato kai kudur aniyar yinsa kuma sai zama da baka same shi ba to wannan ya ya zama rubutaccen al'amari bayan da za ka yi to amma sila silar ta hana yin wani na ba za a aminta da ita ba eh ita maganar wannan yar uwa taka gaskiya eh gaskiya na gode a halin da ake ciki yanzu gaskiya ban da kuma tunanin cewa zan yi aure don haka wannan ba zan ta da haka ina ko matsa kai na sha ma sai na je na ganta ba sai na ganta ba saboda gaskiya ba ba magana aure yanzu a gaba eh. eh. na eh eh to ya za a ya za a yi suna ce dai ban ta ta ba gaskiya ne gaskiya ne amma babu komai godiya nake eh na gode Allah sa dai ban bata rai ba to alhamdulillah alhamdulillah ko kenan kawai saboda ni kuma sai dauki sai dauki dan wani kawai je in bakarin sa dan kare yanzu dan Allah kai baka ji kunya gaya mu wannan labarin ba yanzu kawai wannan shine dalili kawai ya zama dai an kasa ka ni ga ni a zaune amma ka iya bude baki ka gaya mun saboda wannan dalilin ka hana yaro yarinya ba da ce maka wannan ke je kishi zaki wa mutane Allah kishi zaki wa mutane ai dole ne ha shi ba ma dai kansa bane haka kawai shafin wani ya bari tun da ka ne magaji zai ranta min 200 kuma sai ka a nan ka san ina ya ce min ma ba kudin sai talabi na samun magunsa kai ta Allah kai dan yunwa ne zan ba ka ai yi dai ah. mm, bacciya lafiya? ya gaya ma dama magana ka gaya mana ma dama cewa yi magana a bangan nan ce ka ki ka gaya mana ne wai komi ku faɗa mana kun zo kuma dama ce Allah bai magana kananan kayan nan ne waɗanda ke sawa don Allah da annabi a taimaka mu da su zan raka shi wani wuri ne eh dama wajen fita kunya za mu je kuma na cewa eh. duk wani abu a garin nan in mun zo gurin ka za ka yi mana sai na ce to kar in zo yawanci mu zo mu matsa da roƙe-roƙe ba daɗi zub da mutunci roƙo yake amma mun san mun gaya ma za ka yi mana muke so ka ba mu aro to ya za biki kayana da nake suka in ba ku ku je wani wuri eh in ka ba mu na san dole wani mutum ba zai yi kayan da kake samu sa ba amma dan kar a gane sai mu musu bula ko hannu ɗaya ne ya za ka yi makarar labai haka ne an yi bula ba yake lalle ke baka rabo da abin dariya to da iri kuke so ƙanana kuke so ko eh, masu dogon hannu kuke so ko kuma masu gajeren hannu abin da za a ba mutum sai mun zaba duk wanda Allah ya sa ka ba mu za su mana irin wanda nake sa wa ba ma za kuri kurin ga musalla sai au sallah da kai mm. to Allah bai to mi sallar ma ah. ai ni nayi sallah kai sallar ai ni ma kam nayi na manta ne kai sallah eh amma duk da na manta ba dole sai na sai na ƙara yi dai ka manta kana kokonto sai ka daɗa ita aka take bari mu je daga waje dan mahaukaciyar kauye ne duk abin da za ka yi ka ringa yin sa da tunani kana ta dariya sai ya dauka ko wani abin zami mai da kaya baka san ana arar kayan mutum ai musamman ba banza eh, sai ka buɗa <laughs> <laughs> ya aiki ya kuma aka ji fama da jama'a <laughs> to madalla madalla ai tun da ka ce da kanan nake ko, to ta sami ke <laughs> ai ka duba a ah, wancan na falo za ka ga dambun nama ka fito da shi ke ai wannan cakis kenan su uku ne na ɗauko su daga ƙasar waje saboda harkar biyu mm, akwai cakis akwai kamalu kuma akwai nadabu su uku ne eh da haka manaja sai ka sai ka abin nan kuma duk abubuwan da kamata sai ke mun bayani magana ce dai ta kan zainab to na riga yanzu na gama shaho kanta yawa na yi kokarin dasa ka da dasa soyayya a cikin zuciyarta to Allah ya saka da alheri yawa <laughs> saboda haka ni ma ta ce a wato ainihin a kawo maka wannan hoton to dan ya ɗebe maka kiwa kafin ku ga ita. Sabulbula. To, da kyau. Eh, kuma ga shi ta sa irin kalar kayan da nake so ka san ni na san koren kaya eh, kuma su mata wata irin material mata ta sa sai ka ga dace da ita hmm. saboda haka a biya kyau ah, manaja <coughs> hankali na ya kwanta domin na samu abin da nake so kuma burina na ya ci mahmud ba abin da zan iya ce ma sai dai ne maka godiya kuma na sake maka godiya akan sannan kuma wani hanzari ba gudu bai hajji a kasan zainab tana karatu haka ne sai karatun nata ya samu wani nakasu sakamakon rashin dan abin ainihin biyan karatun nata ma'ana kuɗi da ake dan biya mata a makaranta haka ne shine na ce zan maka bayani a kai maganar banza ce ai mahamud ka kwantar da hankalinka kanwarka zainabu Allah ya taimake ku na gani ina so kuma na karanta ma duk irin hanyoyin da zan buna ga cewar Allah ya tabbatar da wannan lamari tana so na to kai kuma kayi ruwa kayi tsaki tun da ka bi hanyoyi kai mun komai tana so na kuma ka gabatar da ni ka gama gyara ni ka koda ni ka kamba mani to kai mun komai kuma gashi ka kamun hoto saboda haka karkata da hankalinka inda akan harkar ɗawainiyar karatun zai dabu ne kanwar to karkata da hankali ah, na tunanin ma harkar karatun nata dole zan bude masa akawun kuma ka Allah kurin na rinka zubawa kuna iba kuna kula da harkar karatun ta. Allah sannan kuma ni kaina da nake matsayin dan uwanta to a na jima da gama karatu So to amma a rashin abin yi ya sa ina zaune ni da ya kamata na taimaka mata haka to sai dai na sa ido to mahmud Ah, mahmud idan na taimake ka kamar na taimaki kaina domin kuwa kai ne yayan yarinyar da duk duniya ba wacce nake so in ba ita ba kuma kai wanta ne saboda haka ah, wannan hanya ce da zan yi amfani da wata dama guda ɗaya ko ka shirya ko baka shirya ba zan mai da kai manajan kamfani na kuma manajan ko yana so ko baya so dole koma mataimakin ka ah, a'a ba komai ai da kai da kaya ai duk mallakar wuya ne Allah ya saka alkai amin amin kuma zan yi wa Zainab dukkanin wannan bayanin eh, to shikenan eh kafin ka karaso ba dan ta ce tana jiran kai da kuma ka dada shigar da ni insha Allah eh ka dada gabatar da ni eh ka dada sabar da ni wani lokaci dan neman biyan bukata kuda ma ta cire ba bakin komai ke <laughs> da ya hau maiko aka kuda yake da ya hau maiko ya hau suka sai cire ba bakin komai ke masha Allah eh <laughs> saboda haka za mu samu wata majingina mai kwari sai a kara ka abu eh za mu samu wata majingina mai kwari a saka da haka wannan ni idan bukata ta ta biya kuma ta biya tunda ka kawo hoto tun da mun yi handin oba da shi sabon manaja masanin sirrin makamar aiki eh, masanin sirrin makamar aiki haka ne to maganar haƙƙin tsofaffin ma'aikata waɗanda suke bin albashinsu ko a biya Shi shine su ma ya kamata mai handun oba da su ya zamanto tun da a ƙarƙashina suke ba ni da wani haƙƙi da ta da su ya kamata a bani haƙƙin su to maganar tsofaffin ma'aikata da aka sallama eh. ba abin da ya shafe ka da haƙƙin ba ruwanka a cikin zancen eh ka yi magana a kan kanka ba ruwanka a ciki eh eh shi ke to sai maganar haƙƙina wanda na daɗe ina ka ya kamata tun da mun yi ko ba ya kamata a sallame ni Ba za a ba ka je ka ɗan mataki haƙƙin naka da kake faɗa a tunaninka naka ne ba za a ba ka ka je ka ɗan mataki kana ji ko duk abin da za ka yi ka je ni ba zan ɗau mataki ba amma na bawa Allah na shine zai ɗaukar ban mataki <laughs> ba so kin fahimci da irin son da nake miki ko sosai ma kuma ni ma ina son ka kuma na san ba wani ni sosai ma ko inda akwai inda ka gani gaskiya ne so ina so in tabbatar miki da cewa ina kaunar ki ba don komai ba domin in za ka so mutum ka so shi da abu biyu ko uku to amma ina ganin ba ki damu ba ko kuma cikakken so shine idan wani abu ya samu masoyi ya gaya masoyi dan uwansa shine so to akwai tafiya da ta kama na bakatatan kuma tafiyar ta dole ce kuma na ga bai kamata a ce na tafi ban gaya miki ba ina so zan tafi switzerland ne dibi da gobe nake so in tafi to amma saboda akwai wasu 'yan abubuwa da nake so in yi handilin shine na bawa jibi saboda kin ga yanzu ma kaikayi nake dan ji haka kaɗan to akwai inji a switzerland da yake dan so samun jiki na haka mm. in na je zan dan yi kwana biyu akwai mai mun tausa akwai mai mun susa akwai kuma mai dan ɗauka ta haka ɗaya a ni dole sai mun eh to sai na ji ka 你还得。 yi kwalliya za ki fita kuma na gaya miki na ce yanzu wannan kayan da kika sako bai kamata ki fita da shi in za ki fita unguwa ki ebi kaya na kwalisa na alfarma ki sa domin kin fita a rinka cewa na miki abin da kike so amma wannan kaya ki duba ya gangan da kin fita a rinka zagi na ke ko a bata musu na rinka yi da ni ana cewa ba ka jin daɗin zama da ni بالله الذي بك Alhaji ni ka saka? Saki uku. Able. zo ki siyo akan nan da yau ko wata maza Allah dan annabi kin san baban shi kada ya shigo ba a riga an Ban gane ba, eh, ka koro ta. <clears throat> na ce me na gaya miki to ba na ce ba na san yare da ne ta fita ba ka ce to kuma ina ta ta je yanzu Yanzu saboda Allah da Annabi a gidan nan wazan wazan A yarinyar nan ita fa kenan fa a cikin gidan nan ita kadai fa kenan fa ita ce gani ga ka eh. idan ka sa kafa ka fice daga cikin gidan yaya zan yi in yi aiken to dan duk aikin da ita shi zan dawo dodo da lokaci amma ban yadda yarinyar nan ta dinga fita ba domin in ka fita kin san abin da ba na so ba sai na gaya miki ba ba zan yi da wannan roron ba ba zan yadda in sai da akuya ta kuma ta dawo ta ne ta ne ta ne ta ne wannan ban kudin nake wannan na ce miki yanzu na dawo zan dawo da ku lokacin jifa bayan abun ma kuma dan ganda ne ake yi ka gani ba kuɗin kirki ba ba kuɗin mama ba zai isa dan Allah dan Allah ina faɗa ina miyan nan tana buƙatar dan wake a watsa ciki ko to ko ta yi dan zaki ko za a wanke a Allah da a wanke bana mantawa mm, to to 1814 ah, ah. lokacin da aka yakin duniya na ɗaya. eh kin bayyana kana ina muna ƙananan yanzu kuma to duk kuma mango park mango park nan nan lokaci mm. ice kira ni ice bosho na sai mango park mm. ranka zai sa mm. ice muna buƙatar miya mai zaki to ke san sunan sunan miya stew su stew stew oh. in bature ce stew eh. miya mai kenan stew na dawo kitchen lokacin bana sojoji bana shiga miki eh. zubairu Lallai. hukun gidan haka kwarai aka zuba kayan miya komai da komai sai da komai idahu da ne wankan tsarki sun haɗa cikin miyar Ta ta taddahu ta taddahu Allah na ce zubairu ɗanɗana miyan nan ta yi zaki gaskiya ta yi zaki a ce ka yi sharifi sharu kauri kauri ai zubairu a lokacin shi zubairu shi ne mai kula da kicin da sojoji ke tashi ko ci mutuncin to Allah ya sai ka dawo sai ka shi sa za ka rani ba shi shiga miki ba shi fa zubairu zubairu dan ta yi zaki ce ta yi zaki ne fito ne ne wanka na zubaira sai ka dawo Allah kiyaye bari je in sai na dawo to zubairu wai ni ne ake magana hajiya hali. to abin da nake gani hajiya hanne kwanan nan zan taka miki turki domin kuwa na ga reni ya fara shiga tsakani na da yanzu a ce ga shi kin fito za ki tafi unguwa kuma ga wanki nan bada bada nawa ba za ki ɗiba ki wanki ba to zan zan taka miki kuma zan gyara miki zama a gidan nan mm, kwarai shikenan wato kin yi kwalliya za ki fita kuma na gaya miki na ce yanzu wannan kayan da kika sako bai kamata ki fita da shi in za ki fita unguwa ki ebi kaya na kwalisa na alfarma ki sa domin kin fita a rinka cewa na miki dabin da kike so amma wannan kaya ki duba ya gangen da kin fita a rinka zagi na ke ko a bata mu suna rinka yi da ni ana cewa ba ta jin daɗin zama da ni to billahi ya zibe gaskiya alaici daga yau in zan fita ba sai na wa wani kwalliya ba to wa zai wa kwalliyar ni zaki wa tunda ni ya baki umarni awo to shi kenan ki fita a ya galgale a rinka zaƙi na a rinka hidimi suna na yi bata idan duniya au au ke baki a zage ni shi kenan su ma kashe ka eh? a kashe to to an an an an zo gurin da nake so na ji kin faɗa da bakin ki ke ba ta shafe ki ba amma kashe ni to da kyau da kyau in an kashe ni shi kenan wato ki ebi dukiya ta ki auri wani katon banza ku ci dukiya ta da shi to ƙarya kike billahi lazi sai na wa tukar hanci ki je na sake Alhaji ni ka saka? Saki uku. To ta fi nono fari. Shi kenan. zama da kai ko zaman wahala au to haka ne amma a zaman wahala tsoho yake zuwa da a auna masa shinkafa a ah, alhaji banda cin mutunci fa sai a kama hanya ai daman ta fi nono kai zama da kai ko zaman wahala sai me daman alfarma ce kayan daki da kujeru na miki kwanu dai ba za ki fita da shi ba ya kyakkyar wahala Yar Shi gida daman haka yake so. Saboda daman na karanci take-takenta da ita da hajiya Aisha sun haɗe kansu. Idan hajiya zai ta zo sai su yi mata tare da su mata Ko? Su yi mata kamun kazan. To shi kenan a babbage miki ita ma hajiya Aisha da ta iya tako. Idan hajiya zai Allah ya kawo ta a nan za mu rinka zama muna shirya duk abin da muke. Wannan sai na sami yaron nan mawaƙin nan yaro ha musu mutu sai ilu ma ga na ni da su da. <laughs> An kura sai waka. ina garbu ne garbu yana ce yana bacci bacci garbu garbu an ce ka je ka kwanta kana bacci saboda tsabagen lalaci aiki ka zo yi ko bacci kaina ne yake sara kanka ne yake sara eh. abin da kai dai shi zaka gani ɗauko komai sha biyu sha uku da Allah me zan da wannan abu? an ce ka ɗauko mana sufana sha biyu sha uku ka kawo min waɗannan abubuwan sara zan yi dama na ɗauka da yake na ga za ka kwance ne wannan ai gidananci ne da ƙauyanci kai haƙuri oga Allah ya taimake ka sai oga sai oga Allah wadaran naka ya dawo to aka ce ta ai barin gaya ma birni ko baka da uwa baka da uba baka da kowa ta yi domin me domin a birni ne zaka san kowa wata yarinya da na gani jiya yan mata fara magana in dai aka ce ma dai yanzu a duniyan nan aka ce ma kana da hali magana ta ƙare ashe ba ƙaramin cikin haula'i muke ciki ba a ƙauye yau me nake gaya maka ashe hutu yana birni kuɗi suna birni to abinda nake so da kai dole ka zama kai mai tunani don in iya shege kake ji da shi a birni akwai iyayenka na sani idan cin mutunci kake ji idan ka zo birni akwai kakanninka na sani in shakiyanci kake so idan ka riga ka zo birni wallahi akwai wanda sun riga sun dame ka sun shanye ka saboda haka duk abin da zaka in ka riga ka zo birni an riga an riga ka ka zama mai tunani mu iya takun mu a hankali in kana so in ba haka ba kar mu batar da garin mu a banza doguwa gashi har ga Hannun. nan ai kaji kai abin da kake wa kenan mata ka tsaya tukun magama ginuwa kuma yanzu harkan mata a birni in baka da ko sisi yaushe za su saurare ka sai da kaya da mota saboda haka sunayen mu ma sai mun canza wani irin suna bacin sunan mu na kawai kwarai rayuwar mu sai mun canza ta kada wata ran wani emana eh, ya zo garin nan su zo su game su zo a ɗauke mu kawai yaya eh, ne ko ni yanzu daga yau sunana kawai hajin fafa an kuma sunanka ashana hajin fafa ashana kawai in mun zo wai kai hajin fafa ni ashana amma kuma ka san harkar birni tana buƙatar sai da kuɗi sai da mai garka tana kyalli umu ya kala ma sharri eh, inda umu bai kala ma sharri rigarka ta yi kyalli ba a birni za a yi ba kai saboda haka abin da nake so da kai ni yanzu ina nan wajen wankin wajen gareji eh. duk wanda na wanke wa mota ina bari sai na sai na ci na gyaran mota ina cewa sai na wanke mar kafin in wanke kuma zan tafi in je in dan yi yan fafata Allah ba kai kuma ba kana wankin mota ba ni ina gareji ai sai ka ga manya zani to shikenan in mun tashi zan dora ka a hanya zan dora ka a lilo lila eh zan dora ka a lilo kalila saboda haka shikenan kawai zan yi ko kawai kana sa na aiki kai ka sani eh, eh, eh, a ah, ka kar mu tafa sai mun Allah mun shaka amma ko da eh eh wai amma ni ina jin daɗin birnin nan kai ashe ƙauye wahala nake sha ashe daɗi yana birni wallahi ya saka mutanen ƙauye sai mutanen ƙauye sun yi shari'a da gwamnati irin wahalar da suke sha ba wuta ba ruwa malam amma har kan ina ma tunanin zan sa irin wannan rigai kin yanzu na fara sa irin wannan rigai ba mu ji tun yanzu na fara sa irin wannan rigai to me yasa yanzu ga ba na son a rika gane yaya muke kar mutane su gane kan mu arabe yake maganar da nake so yanzu in nuna maka ta fara tsamari ni da oga saboda haka a gareji yana nema ya mai da ni ɗansa na gaya mai eh neman kuɗi fa ba hauka ba ne dan Allah dan annabi gaya dan Allah da tunani na in yi mu mabaran baran za mu bata ya za a kai mu uga baran baran kai mu uga baran baran gobe a ina ka je ka samu kuɗin da za ka dinga an so maka ka bi ni ba samun kuɗi ba ni bokin mota ba nake yi kai ke garejin mota haba to yanzu kuma magana hayar kaya haba ya ishe ni mun haika kaya kama ba mu je mu yi fafa sun ranka mana magana kwana sun fara magana to yanzu ya za sai dai mu je gurin basho ya ba mu aran kaya eh zuwa lami mu latsa shi magani in zai bayar don kai ba zai yiwu ba mu tsaya ni in ta wahala wannan abu fa ba fa addini muke wa hidima ba ba aikin Allah fa muke ba ni ban yadda ai ma basho magana ba saboda idan har kai ma basho magana kaya to wallahi wallahi basho na yau ya kuto daga aikin da ka san zaka zo garin ina na san zan zo garin nan waye ka haka Allah to yanzu ma haka ka dangana Allah lamarinka wai aikin Allah muke addini muke yi wa hidima gaskiya ba za masallaci muke ba gudunmawa gaskiya ba za a yi hmm? magana ba ai ma ba shi magana mu koma kwana teburin mai shayi tunda ba addini kake yi wa hidima ba ba kuma aikin Allah kake ba saboda haka duk indin man gaskiya bai yi wa bai yi wa alƙawarin Allah bai wa zauna zauna a nan samu dan amalai ke wayo ala haida haida da mamda sannu wayo ba zai iya zuwa ba zai iya zuwa ka samu mota ba zai iya zuwa ba ina ba zai iya dauka ba wayo Allah na Thank you. Dija, kin ga yadda abubuwa suka kasance. Ni kuma abin da nake gani, kin ga bai kamata mai ta faman zuwa in zo yau in zo gobe in zo jibi in zo gata ba. Saboda haka yanzu ya kika gani domin ni fa na farka na gama shirin komai. Kawai so nake in ji wato amsaki in ji kuma wato yadda ki kai tsaye to ko shi kenan kuma sai gabatar abin zan gabatar yaya to ni da ma ai kai nake jira Yauwa! saboda ka san shi auren bazora ba wani dauka lokaci da ke adadi ba eh gaskiya ne dama ni kai nake jira in ji kayan magana kuma tunda ka faɗa eh. ka eh kaga ai ba matsala Yauwa! to ai shi kenan ai dole abin ya fa eh. domin na karance ka ba ka san shawara daɗe a asibitin da aka ce a kawo kuɗin safa babu kuɗin safa aka ce a kawo kuɗin jini babu kuɗin jini aka ce a kawo a ruwa babu kuɗin ruwa aka ce a kawo kuɗin gado babu kuɗin gado dan kai daɗe da ne zan shi ne nace da Allah da adali ah, ka taimaka mini ko albashin wata uku dai a bada da wata ɗaya manaja ko albashin rabin wata in ka ga baka to da abin da ka ga dama kai na gare ka ba ah. zan gurin ka ba gurin wa nan da abin da nake so na nuna ma ka taimaka ba mini na karanci cewar ka gaji da aikin nan ni ba san yin aikin kake to ranka da me zai yi uba aiki da ba ban ba ka gaji da aiki ba ya za ka zo ka zauna a ofishina kana nema na da husuma dan wannan nema na da husuma me ka husuma kuma ranka so ka gare ni karka yau maso